Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar anthrax. I know Kimanin sati uku da suka gabata an sa'an bullar wannan cuta da ake kira anthrax a jihar Neja da ke arewa ta tsakiya a Najeriya. Duk da cewa hukumomin lafiya a kasar sun ɗauki mataki na yin bincike kan mutumin da aka samu da cutar don ɗaukar matakan daƙile yaɗuwarta. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya yi magana akan cutar domin wayarwa faɗakarwa gami da ilmantar da al'umma game da cutar ta anthrax da ake samunta a dabbobi don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ta fara mana cikakken bayani akan cutar ta anthrax. Likita gare ki. Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda ƙwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun ƙwayoyin cutar ne a cikin ƙasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutan ta anthrax ya danganta ne da yadda ta shiga jikin bil'adama. Cutan anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya. Ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamominsu kuwa su ne kamar mura, zazzaɓi, zafin jiki, ciwon ƙirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki. To likita mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke ɗauke da wannan cuta kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita? Eh bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi, duka dai da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma duka ana iya samun wannan cutan a tattare da su. To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke ɗauka a jikin ɗan adam kafin ta bayyana? E to bayanan cutar anthrax a jikin bil'adama dai ya danganta ne da ƙarfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwan jiki ya fi juna ƙarfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. wani ko zai riƙe shi sati ɗaya sati biyu alamomin ba su bayyana ba yana yawon shi lafiyan shi lam saboda garkuwan jikin shi na da ƙarfi. kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin ɗan adam eh, shi wannan cutar yana da illoli gaskiya saboda na farko tukunnan yana yaƙi da garkuwar jiki ne so da ya shige ka dama sai ya je ya yaƙi garkuwar ka ta inda zai fara saka maka kasala To da kuma an ce mutum ya fara samun kasala matsala ya fara tsamuwa kenan. Daga kasala nan zaka fara jin mura, zaka fara jin ƙaiƙayi a maƙogoronka, zaka fara fitar da kurareji, da kurarejin nan da kanka da kanka zaka yi ta jin kunyan shiga jama'a ma. To likita wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya ƙauracewa? Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kaurace ma wa na farko shine datti. da farko mu kula da irin naman da muke ci sannan kuma mu kula da tsabtata jikinmu mu yawaita wanke hannuwanmu kullum mu daina zama a gida mai datti kuma mu kyautata inda muke aje bulanmu don wani zaka ga ga bola ga murhu ga abinci ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan a hau kan abincin nan a zauna a ci ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko kai uwa ba ka yi ba kai uba ba ka yi ba ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi to gaskiya ya kamata ko ba ma fama ma da wannan cutar ya kamata mu kula da tsafta wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya ba guduwa ya kamata ka yi ka je kemis ka sayi kwayoyi ka fara sha ba kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani kuma kai baka saba ganin su ba ga yadda kake ji kuma kai baka saba jin su ba a wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi a kawo sakamakon wannan gwajin shi kuma sai rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha kuma da ka yi wa'annan abubuwan aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo sai a kula da ka'idojin yadda likita ya ce a sha in sha Allahu ba ma shi anthrax ɗin ba kowane irin cuta ne in ba na ƙaran kwana ba ne Allah zai sa a dace. To likita shin cutar anthrax na daga cikin cututtukan da ake iya warkewa bayan mutum ya sha fama da ita? Sosai kuwa ana warkewa kamar kowace irin cuta idan an tinkare ta da wuri da ka fara jin alamomi ka je asibiti an yi maka gwaji an gano ta an fara baka magunguna ka kula da yadda aka ce ka sha magungunan nan in ba karan kwana ba ne zo ana warkewa ana warkewa cikin yardan Allah amma ka cikin san mu mun yarda da komai in ya zo in ya zo daidai da ajali dole za a tafi amma dai wannan cutan kam ana shan magani kuma ana warkewa To madalla daga ƙarshe wace shawara zaki ba mu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar anthrax musamman yanzu da aka samu bullarta a Najeriya. Daga ƙarshe shawara da zan ba masu sauraro na shine mu kula da tsafta, mu kula da me da me muke ci, saboda da yawa za a ga dabbobi ba a yanka su sai in suna da cuta a ce wannan ba lafiya za a kama kai kasuwa a yanka mu kuma sai mu zo mu siya mu je ma wasu matan ba sa girki ya nuna fi an dafa fi an sauke ba haka ika kamata ba a dafa nama ya dafu da kyau in ya zama dole a ci naman kenan a dafa ya dafu da kyau at least wutan yana 100 degrees celsius duk wani abun da ke cikin in Allah ya yarda wuta ya kashe shi sannan mu kula da yadda muke aje bolan mu mu kula da ina da ina muke saka hannuwan mu sannan mu kula da wanke hannu a dalilin haka ne yasa wannan institute din ta disaster management and safety science Nigeria ta yi collaborating da DMC International College of Health Sciences ta kawo mana wannan lectures din saboda a samu awareness game da wannan abun a faɗakar da mutane a wayar ma mutane da kai that is because muna son kai ma idan ka fita ɗan abun da ka iya fahimta daga abun da muka karantar kai ma ka sanar ka sanar don wasu ma su ƙaru a jikinka saboda a kiyaye yaɗuwar wannan cutar Allah Ubangiji ya abun da muka ji mu yi amfani da shi Allah isa mu dace. To masha Allahu masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka tattauna akan cutar anthrax kuma da fatan an ilmantu kuma an faɗakantu da abubuwan da likita ta faɗa. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya da muka kasance tare tare da ita a cikin shirin. Sai ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. A ana